نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان وداعة إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله جعل في السنة إثنى عشر شهرا قال الله تعالى في محكم التنزيل إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم عباد الله إنكم دخلتم في عام هجري جديد وقد عرفتم أن في هذه الأشهر أربعة حرم وهي المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة قال الله تعالى فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني لا ترتكبوا المعاصي ولا المحرمات ولا المنكرات في هذه الأشهر وهذا الشهر الذي كنا فيه اليوم هو شهر الله المحرم وأرض الأعمال فيها فيه هو الصيام كما ثبت أن رسول الله قال في الحديث الشريف أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم عباد الله أمامكم صوم عاشوراء وأيضا صيام تاسوعاء وهو اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون ونجى بني إسرائيل وصوم عاشوراء يكفر السنة كاملا أيها الأحباب خذوا هذه السنة وتمسكوا بها جيدا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد الخاف بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهم الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي يقلب الليل والنهار ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون إن تاريخ الهجرة هو تاريخكم أيها المسلمون وقد ثبت ذلك في زمن عمر الخليفة رضي الله عنه حين جلس مع الصحابة وتشاوروا في أمر التاريخ واتفقوا على أخذ الحجرة النبوية الشريفة على أن تكون تاريخ لنا نحن المسلمون واتفقوا على على على على البدء بالشهر المحرم هو الشهر الأول في الإسلام إن دعت ذات شهور عباد الله انظروا ما مضى لكم من من السنة واستعدوا لما تستقبلون لهذه السنة الجديدة والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما نحن إلا أياما كلما ذهب يوم ذهب بعضنا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه دع الأيام تفعل ما تشاء ودف نفسا إذا حكم القضاء أيها الأحباب سألوا الله خير هذه السنة الجديدة واستغفروا الله فيما مضى لكم من السنة الماضية اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم أجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa musulmi sani Allah madaukakin sarki ya sanya ma shekara watanni goma sha biyu Allah ya yarda da su kuma ya arsu da su da watannin shekara ya faɗa a cikin littafin sa mai tsalki ya ce lalle ƙididdiga na watanni wurin Allah goma sha biyu ne a cikin littafin Allah tun ran da Allah ya halitta sama da ƙasa Allah ya zai azar cikinsu akwai watanni hudu masu alfarma wa'inda Allah yana mutunta su yana darajanta su yana mutunta ayyuka alheri cikinsu Allah madaukakin sarki ya ce kada ku zalunci kawunan ku a cikin ya ku bayin Allah babu shakka kun shigo sabuwar shekara ta hijira sabuwa babu shakka yau mun shiga cikin wajen sati guda mun shigo cikin sabuwar shekara ta musulunci jama'a kun kun ko ga kun sani cikin wannan shekara akwai watanni guda hudu masu alfarma su ne akwai watan muharram wanda muke cikin shi yanzu akwai watan rajab akwai watan zulqa'ida akwai watan zulhijja Allah ta'ala ya ce kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watannin guda ku ma'ana Allah ta'ala ya ce kada ku zalunci kawunan ku cikin watannin gaba ki guda goma sha biyu sai keɓance guda hudu ya ce waɗannan guda hudu suna da alfarma ƙari bisa ga wa'ansa kada ku yi saɓon Allah ciki kada ku dinga hawa-hawan miyagun ayyuka a ciki ku daina hawan muharramai abubuwan da a haramun a cikin waɗannan watannin guda hudu da manya manyan zunubai don saboda Allah maɗaukakin sarki ya ba laifuka masu girma ga duk wanda ke iya ƙaryan halin sa'a ma Allah cikin su ya ku bayan Allah ku sani zamanin manzo Allah sallam ana aji makamai cikin waɗannan watannin guda hudu ba a yaƙi in ba hari aka kawo ba ba a ɗaukar makami a kai hari ga kowa cikin waɗannan watan sun labi shi yasa aka so duk musulmi ya aje makamai na saɓon Allah duk abubuwan da ya kaji cikin waɗanda watanni bai sai sun laɓe in ko mutum ya ƙarin halin sa'a ma Allah cikinsu to kamar ya takaro ba kai ne faɗa da Allah Allah da kai ne ya ce yana ganin daraja da alfarma waɗanda watanni to kai ma mutum ya ga su. ka kama jiki wurin ayyukan alkhairi ka kama jiki wurin ayyukan za ka samu gafara Allah da kuma yarda kai ya ku bayan Allah ku sani mafificin ayyuka mafi ƙaunar ayyuka da ake tsarin a samu daraja wurin Allah shine yawaita azumi cikin wannan wata mai alfarma annabi muhammad ya faɗa cikin hadisi ya ce mafi ficin azumi bayan ramadan shine yin azumi cikin watan Allah mai alfarma sai da ya ce shaharun lahil muharram dukkanin watanni ba ke watanni Allah ne amma sai ya ce shaharun lahil muharram watan Allah mai alfarma ana son a yawaita azumi a ciki ya ku bayan Allah ku sani wannan wata manzon Allah ya sunnanta sunnoni na azumma a cikin wanga wata in kana iyawa kai da yawa akwai azumin tasu'a na tara ga watan ga wanda lahadi zai kama akwai azumin tasu'a eh, ashura wanda za a yi shi ko asanin ga wanga wata goma ke wanda yake manzon Allah ko da ya zo Madina ya iske Yahudawa suna 'yan azumin ashura yace bai saboda mu suka ce ayyini ne wanda Allah ya halaka Fir'auna ya tsirar da uwayen mu ciki bani isra'ila shi yasa muka yin azumin saboda farin ciki manzo Allah ya ce mu muka hidacewa ga annabi Musa ta gare mu za mu yi wannan azumin na goma sannan kuma in Allah ya raya mu shekara mai zuwa za mu yi tara sai mu sa abu to shi yasa aka yin tara da goma ya ku bayan Allah bayan su kuma ana son mutum ya loda azumma ciki da yawa in ya samu dama saboda bi saboda alherin da a ciki yana da yawa sabuwar shekara ce baka san alherin da Allah ya rubuta cikin ta ba yana wa in ka kama jikinka Allah ya gada ma ya dama wani abu Allah in ya gada ma ya gawarta ba in ya gada ma ya zo ma arzikin da baka cewa har ka wakka in ya gada ma shi ma hanyoyi da yawa saboda ya ka mutunta sabon shekarar musulunci ya fi yan uwa musulmi ku sani wannan sunna sunna ce mai ƙarfi manzo Allah bai taɓa barin ta ba ana son dukkan musulmi ya rike ta na yin azumi a ciki Allah muna roƙonka ka ba mu iko aikata wannan sunna bayan haka ya ku bayan Allah ya tabbata zamanin sayyid na umar radiyallahu anhu aka fara hijira kalanda ta hijira ta musulunci zamanin manzon Allah babu zamanin sayyid na abubakar babu zamanin sayyid na umar aka yi shawara cewa ana aiko wasiƙu daga ko'ina amma ba su da jet ba su da kwanan wata ba a san wani za a sawa sayyid na umar ya zo ya shawara da sahabbai kowa na kawo ra'ayi ne kowa na kawo ra'ayi ne a ƙarshe aka yi ittifaki akan a sa hijiran manzon Allah hijira sai ta zama ittifaki da kalanda musulunci dukkanin sahabbai suka yi ittifaki akan wannan suka sashi kuma ittifaki na biyu akan cewa a sanya watan muharram wanga yanzu shine watan farko dan ba shi ba cikin ne manzo Allah ya hijira ba manzo Allah cikin watan Rabiul Awwal ya hijira saboda haka yanzu watan Muharram shi suka yi ittifaki a sa shine January da musulunci sai sa aka sanya shi duk wannan ittifaki na sahabban manzo Allah wanda kuma annabi annabi ya ce mu rike sunna dai kuma mu rike tasu saboda ya tabbata wannan shine kana da musulunci gare mu ya ku bayan Allah ba mu da wani dake wanda yi muna wannan wallahi kuma duk wancan sai da ai kida kawai ai kida saboda albashi saboda wasu abubuwa amma da kida na wanda Allah ya dace shine wannan ya ku bayan Allah ku sani cewa abin da ya gabata na shekarar ta gabata mutum ya kalle shi abin da ka san kai bai da kyau ka gyara abin da ka san kai na kware ka dora bisa gare ka ci gaba ka dora ka ci gaba sannan bayan haka nan mu sani wallahi mu ba kowa face kwanaki ne kawai duran da aka ce kwana guda ya wuce sashen mu ya tafi duran da aka ce an koma kwana sashen mu ya tafi wani bangare na mu ya tafi ya faɗi to balle a ce shekara su kutum ta riga ta wuce wani bangare na rayuwar mu ya riga ya wuce bai sake dawo ha abada saboda ya ku bayan Allah mu kama jikin mu mu yi abin da ya kamata imamu shafi Allah shi masala ma ya ce ka bar kwanaki su yi abin da suka so duk babu yadda za ka yi kana hana mai yini wucewa kana hana ma dare tahowa kana hana ma sahiya wayewa ba ka hana mata bari ta wuce sannan ka yi farin ciki ga duk abin da Allah ya hukunta duk abin da Allah ya hukunta ka yi farin ciki da shi saboda haka na Allah ya ga dama ya abun shi ya fi yan uwa musulmi ku roƙi Allah alherin wannan shekara kuma ku nemi tsarin Allah daga sharuka da cikin wannan shekara ya ku bayan Allah akwai wasu bidiyoyi na kahirai da suka cikin wanga wata akwai wasu bidiyo'i da musulmi ka yi cikin wanga wata akwai bidiyo'in da yan bidiya kuma ka yi cikin wanga wata dukkan suna nan zai insha Allah ta'ala kara hudu ba ta gaba za ta yi magana akan waɗannan bidiyo'in don mu san su akwai waɗanda kahirai ka yi akwai waɗanda mu musulmi ka yi akwai waɗanda wasu yan bidiya ka yi cikin wanga wata kuma zan ɗauka suna addini muna rafa Allah shi muna gafara Allah shi kare kuma Allah maɗauki sarki shekara ta shigo Allah ka alherin da take Allah ka ba mu sharin da kuma ake Allah ya kare ya ku bayan Allah akwai bayanin da aka ce a wa jama'a a hukumance akwai hukumar da take son ta yaƙi da harakar abin da ya shahi wato zazzabin cizon sauro suna son su bi inda duk sauro a kwanci su gane wani iri na sannan su auna ina na shi yin bai sannan wani kemika kashe shi sun riga sun yi shiri za su aiko ma'aikatansu wanda cikinmu na an kaɗi ba an ɗauki lokal gaman guda uku an ɗauki argungu an ɗauki bunza an ɗauki kalgo ga suna za a farawa Don ma'aikatan za a ɗauka cikin ga lokacin guda uku an ka ɗauka saboda ka za su taho duk inda kwata take inda ya kwana da inda wani haki yake za su zo su yi aune aune su ɗauki wannan hoton wannan wurin a ce ya auna don saboda aikin ya riga ya nisa an auna sauro daban-daban akwai sauran da ka sa dundumi akwai sauran da shi ku abin da ka sa ciwon kawa ya kasawa sai ta kabe kama ruwa akwai sauran da shi kuma ciwon an ta ya kasawa duk an gano nau'in sauro daban-daban kuma ana gan cewa jihar kebbi tana cikin jihohin da suke da bala'in sauro kuma yadda ta saboda ka za su so su yi wannan aiki an ce a faɗa mutane domin kada a ga ma'aikata sun to suna awon tabo ko kwata a ɗaukar cewa wani abu na sun kasu da shi wanda an mugu sun ce a jama'a bayani aikin da za a yi kenan don aka yi duk inda yake a heshe shi yanzu an gama da shi babu wani lura insha Allah muna fatan wannan aiki alherin da a cikin Allah ka ba mu shi in kuma wani shari'a ce kuma ubangiji Allah ya kare mu wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala abdihi wa rasulihi kama qulna lakum yarhamukum